بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضى الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ya جماعة musulmi. muna wa Allah maɗaukin sarki godiya mai komi mai kowa mai ƙaddarawa lokacin da ya so mai sa ba mai hanawa wanda ya ƙaddara da mu zauna yau mu ci gaba da inda mun ka aje na karatun wannan littafi na tafsirin alkur'anin da ya a tawil في معاني تنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتغمده الله برحمته كما wannan karatu mun kwana cikin suratul tahrim kuma daidai da ayat da Allah madaukakin sarki ya buga misallai waɗanda ke iya tasgo hankalin mai hankali da jawo hankalin wanda yayi gaba Allah maɗaukin sarki ya ce daraba Allah masalan na kafaru Allah ya sanya misali wato ga waɗannan da sun kai kafirci fi adamil intifa'i a cikin rashin amfanuwa bima lahum ga abin da ya tabbata gare su ma'al anbiya'i tare da annabawa wal mu'minina da kuma abin da ya tabbata tare da suna na daga mu'minai min al'ala'iki na daga rataye-ratayen sihiran wa nasaban sarakuta da kuma abin da ya shafi nasaba ta yan uwantaka wato akwai ban mamaki ga wannan aya ko kuma in ce waɗannan ayoyi ga abin da Allah ya sanya misali ga wannan sun ka samu kansu suna tare da mutane na kirki annabawa muminai wasu kuma tare da agare tare da annabawa akwai ala'iƙ na sarakuta akwai ala'iƙ na nasaba daga cikinsu akwai ta nuhin matar annabi nuhu alaihi salam wa ludin akwai matar annabi ludu alaihi salam wato kenan Allah ya sanya misali bi halihima da halayensu kanata ta hata abdaini da ita matar annabi Nuhu da matar annabi Ludu sun zamo karkashin bayi biyu na Ubangiji ni ibadina salihaini daga bayan mu managarta guda biyu amma bisa ga rashin arzikin da Allah ya kaddara su da shi fakana tahuma sai sun ka yaudare su fiddini a cikin addini bin lifaƙi da munafunci wa sha'i asara wa ma da kuma watsa sirransu wa kana timratu nuhin mata annabi nuhu ta zamo ta taqulu tana cewa li ha ga mutananta innahu majnunun abinda mai gidanmu ka faɗa ka ku damu mahaukaci na wannan shi a ƙarshe ga nakasawar risala wato in mutum na son ya nakasa wato i da saƙo na mai wa'azi to abinda a ƙarshe ga abinda zai soke da shi hauka domin magana hauka ba ta da tsari ba laifin addini don haka matar annabi nuhu alaihi salam ta zan tana sukar annabi Nuhu alaihi salam da ce mai mahaukaci wa mar'atu ludin mata annabi ludi ta kuma Na ta abin da ya shahe ta na illa ta dullu tana gwada ma qaumaha mutananta ala abayahi bisa ga bakin annabi Nuhu annabi ludu idza nazalu laylan in sun ka jiɗa wurin annabi ludu alaihi salam da dare bi iqadi nari da hasa wuta wani haran tana gwada musu bakin annabi ludu bitta da khini da babbaka hayaƙi in sun jiɗa da yake da rana wato kenan a waɗanga abubuwa da mun kai magana kansu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya doka misali kansu matar annabi nuhu ta nakasa annabi nuhu alaihi salam ta nakasa abin da ke iyarwa na saƙo da jiwa ta da hauka mata annabi ludu alaihi salam ita ko ta karya manzanci da abin da an ka aiko annabi nuhu alaihi salamu da shi annabi lulu alayhi salamu da shi da taimaka ma mutanen da ka faɗa da shi domin su karya shi to anan wato kullun idan mun ka dubi wannan aya babu mugun mutum irin wanda a tare da kai yana jikinka a gehe na iri saƙo, amma yana nakasa ka domin abin bai tsaya ga ganjirar jikinka zai kai haɗa abin da kaka ihwadi shi na shekana abdullahi bin fudu yake cewa a darra a duwin man bidari ka sakinu maƙiyin da ya kowa zama maƙi wanda a cikin cikinka yana zaune da kai amma makiyin kana don haka duk wani mutum da zai faɗi magana ga mutum mata sahi tasiri duk wani mutum da zai karya wato wani abu da ke faruwa to wanda a kusa ga gida ya hatsari don haka yan an kai baki da dare sai ta hasa wuta in sun ga wuta ta ta tsaye tana ci bela ta daga da harshen wuta to akwai baki su ta'u. in kuma da rana na ba a ganin harshen wuta amma ana ganin hayaki sai ta yi babbaki dan ya haki da busasshen haki sai a haka wuta hayaki sai tuƙaƙe ya yi wulli sai su sama to akwai baki don haka Allah madaukin sarki ya sayi misali jama'a wannan matsalar da ta samu wannan waɗannan bayan Allah e, e, da suna da suna da nasara ga aikinsu saƙon annabi Nuhu da isa e, da ita mata annabi Nuhu tana da nasara ga aikinta saƙon annabi nuhu da isa to shi ne Allah ce falam yugunya kenan nuhu annabi nuhu da annabi ludu annabi ludu bai kare ma matarsa ba shai an komai annabi ludu bai kare ma matarsa ba shai an komai ma'ana falam yuguniya ba su kare shai an komi ba an huma gare su min Allah daga Allah ma'ana min azabi daga azabar Allah zaman su ƙarƙashin annabawa bai sa sun ka tsira ba hasili ma mata annabi ludu za a dare kowa ta girgiza ta bala'in halaka mutanen da sun ka saba da sunanta mala'iki ya zo cewa annabi ludu shi ta duk iyalan za su tsira illa matasa. fa inna hakanat min al-ghabirin ita kan tana cikin waɗanda za su wanzu cikin wannan azaba to mata annabi annabi nuhu alaihi salam ita kuma ba ta tsira ba tare da shi lokacin da aka shiga jirgi domin ba wanda ya cikin jirgin na sai wanda iman da annabi nuhu tara ko ƴaƴansa ne ko ko matansa ko mutanen da azalu tare da shi wakila lahuma kuma an ce ga mata annabi nuhu an ce ga mata annabi ludu an riga an ce da ita da shiya da ita da da ita wacce mata wahila da wa'ila dukhulan nar ku shiga wuta ma'a na min al-kafara ta da mahu shiga wuta na daga kafirai allazina la wusilata bainahum wa bainal anbiya ku shiga cikin narkon wuta tare da kafiran da ba su da wani tsani na saduwa tsakaninsu da annabawa babu sarakuta babu nasaba ba suna ba shiga wuta ba to ku da adda tsanin da tsakanin da annabawa amma ba ku bi shi ku shiga wuta tare an gama kunya wa fihi tadidun cikin wannan aya akwai tsoratarwa lillataini tazaharata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga waɗancan mata da sun ka taimaka ma juna akan manzon Allah wa isharat kuma da nuni ila anna sharhu suhbati lalle sharhu dokaka Suhubati, abu takarsa shi manzon Allah innama yufidu lalle yana amfana da man nasaha lillahi wa rasulihi wanda ya nasiha don Allah ya yi nasiha don manzon Allah duk wanda hake da na kwarai tare da shi matuƙar baka zan na kwarai ba aikin banza na duk wanda hake jikin na kwarai ɗansa ne ko jikansa ne in baka yi aikin kwarai ba aikin banza na don haka ashe kenan walau na fa'a ƙurba faƙat fihi marada abu ɗalibin amun nabi wa taraf da kusanta zumunta ɗaya na amfani banda addini to da abu ɗalibin da abu ɗalib bai halaka ba amun nabi babban manzon Allah wa tarahu da azara uban annabi Ibrahim alaihi salam ashe wajen zumunta babu inda ya kai gida biyu ko ya haihuwa ko kusa ga wanda ya haihu din to duka zumunta ba ta sa sun tsere ba duka sun gangara cikin shiga wuta da Allah na tserar da wani da uba annabi Ibrahim alaihi salatu bai halaka bisa ga matsayin annabi Ibrahim alaihi salam duk wani ba annabi daga garai wanda ya yana da tushe da annabi Ibrahim alaihi salam don haka ashe kenan in mun ka dubi ayar nan to ya kamata mu sha makan mu ruwa to ya an waɗi mutanen banza to ya kamata a waɗi mutanen kirki domin mutanen kirki sai koyi da su Allah madaukin sarki ci gaba da cewa وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وأملي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين a ambaci mata biyu mar'atu nuhi izmuha wa'ilatu mar'atu ludu izmuha mata annabi nuhu ana ce mata wa'ila mata annabi lut ana ce mata wahila wasu malaman tafsiri suna faɗa da akasi in ka duba shi shekana abdullahi bin fodowai da ya rubuta littafin tafsiri haka ya faɗa kuma haka yake cikin itikan saboda haka ya yi sahihanci wannan Allah ganar da mu to bayan wancan misali wadda raba Allah matsalan kuma Allah ya doka wani misali ma'ana ya sanya wani misali lillazi na amanu ga waɗannan da sun kai imani fi adami a cikin rashin tadarurin cutarsu bi ƙarabatin kufari da zamansu kusa da kasarai. zaman su kusa kabirai bai cuta musu domin sai limar ati fir'auna da misalin matakan gararren sarkin duniya duk duniya babu kahiri irin fir'auna don haka ake ce ma abu jahali fir'auna al'umma annabi muhammadu shi a fir'auna wannan al'umma domin duk iyaka kahirci ya ce shi Allah na to fir'auna yayi yayi da awa ulufiya yayi da awa rububiyya don haka ashe kenan tun da ya wannan tsallaka iyaka ta wuce wuni. to Allah ya sanya misali da matarsa Amanabin Musa ta yi imani da annabi Musa alaihi salam wasu sunanta Asiya bintu Muzahim wannan mata ta kai matuƙa cikin mata dalilin imanin Asiya fa'azzaba ha fir'aun sai fir'aun ya azabta da ita daidai irin alaƙan mata da miji amma ya azabtar da ita bi an auta da ya daiha fir'auna ya kawa turaku biyu da gaba biyu baya ya ɗaure hannayenta hannun dama ya ɗaure ga turke ɗaya hannun hagu ya ɗarme ga turke ɗaya wa rijilaiha kuma ya ɗarme kawata ta dama ga turke ɗaya ya ɗarme hagu ga turke ɗaya wa alqa ala sadri haraha azima kuma an ka doko aya babba babba an ka aza kan kirjinta jiyawa an ɗarme hannu an na dama an ɗarme hannu hagu an ɗarme ƙafar dama an ɗarme ƙafar hagu kuma ba birkice ba sannan an ka ɗauko aya an ka azabi ƙirjinta. Ba baka san aya ba ba haushe kake ko aya aya aya ha to kako marebi wanga da aka yi na babban halalan kankarar nan wanda aka da ana reda waki ana reda ana da reda bisa gare eh eh amma in ya mutu suna ne ya mutu manjaba <laughs> a inda ta wuce da ana rubutawa inda ta wuce ba a rubutawa eh to yanka ce mariri to wanga da aka bugawa shi gomi aka ce mai dawa shi kenan to yanzu an gane aya ko an ka ɗauko shi an ka aza ga ƙirjinta kuma tana cikin rana wasa ƙabala biha shams kuma ya huskanta da ita ga rana muna tare da kuwa? tujiya fakana iza ta farraka an haman wukila biha zallalatar mala'ika amma ana nan an ɗarme ta ana wannan idan waɗanda an ka wakilta su azabtar da ita sun kaɗaga sai mala'iku su yi mata inuwa sai a shirya mai da na aji ƙasa to ita wannan mata Allah ya yabe ta isqalat lokacin da ta ce wato ita tana cikin wannan hali na azaba zarfin limitin mahzuf rabbin li indaka ya Allah ka gina min gunka wato indaka ma'ana inda rahamatika Allah ka gina min gun rahamarka au fi a'la darajatil ko Allah ka gina min a cikin mahi ɗaukaka darajar mahi kusanta gare ka baitan ɗaki fil janna cikin aljanna ana yi mata wannan azaba ta gwada ba ta da niyyar ja baya dibi irin ni'imar ta saba da ita matar shugaban ƙasa ko basaraki kuma wannan duniya ta ji motsin mulki ne ita ma babbata Ni suka ce ma shugabannin matan nan na masu mulki ita e, ita haka amma ta zaɓi musiba akan addini inda musibar duniya ta zaɓa akan addini saboda haka ashe kenan wanda ya yi ɓarin addini don duniya ya gama tsara da wannan magana fa ku shi halaha fara'atu Allah ya ce mata an gama ɗaki an gina sai an kai mata kashi, a kowa yi mata sai ta ga ɗakin fasahula alaiha ta'zim azaba gada ya kai mata sai ta mata sauki saboda ganin abin gada a ta an bata a asiya ta kenan bintu muzahim wa najjini min fir'auna tace ya Allah ka kyar da ni daga fir'auna wa amalihi da aiki ne min nafsihi daga kansa al-khabitha maymuni wa amalihi su da mummunan aikinsa wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin Allah ka kyar da ni daga mutane azzalumai al kibd kibdawa attabi'ina lahu masu bin fir'auna fi zulmi cikin zalunci jama'a muna tare fa qabada lahu Allah ya karbi ruwa haranta dan nan sai Allah ya amshiranta an kamatar da ita ila an ce ga wani tafsiri ruddat ilaiha an mai da ranta gare ta fa a ilal jannati an ka ɗauke ta zuwa aljanna hayyatan tana da rai magana gada muka yi shekara abdullahi ce wahiyar ta kuro ta sharab yanzu tana cikin aljanna tana ci tana sha so kaka a sai tuke nan bintu muzahimu to wannan boyar Allah an yi mana misali da ita akan rikon addini da rashin sakin addini don ni'imar duniya da zaɓen abinda a wurin Allah da abinda annan to ga wata nan guda ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين to kuma Allah ya sanya misali ga wata mata boyar Allah wadda ake kira mai bautar Allah wa Maryama da matan nan boyar Allah an yi adafinsa an yi adafinsa ala imratu fir'aun misa an kai adafin wannan ga matan fir'aun malam yace tasliyatan lil aramili domin lallashi ga gwaraye duk matar da Allah ya halitta bata samu mai so ba har ta mutu to kissan maryamu na zama lallashi gari ta wa hasan lahunna ala takhsinil huruji da kuma kwadaitar da waɗanda ba su da maza akan kiyaye masu cinsu to amma babban al'amari ɗan magwadi ga Maryam wanda Allah ya yabe ta akai hankurinta akan cutar Yahudawa duk inda Yahudu ka kai su cuta mata don ta saki addini ta dawo sun kai taki kamar yadda Fir'auna ya kai ga cuta ma Asiya taki don haka an kai adadin Maryam ma Asiya to ita ko Maryam ibnata imrana ɗiyar imrana bin masana imrana ɗan masana allati ahasana farjaha wadda ta tsare matuccinta minar rijali daga maza Allah maɗaukin sarki ce fa na faka na mun ka busa ai farjaha bi ma'ana faruj wato kafar dir'aha rigarta tagwa huwa nafu jibril shine musa mala'ika jibril wa isnad ilayhi li tashrif jinginawa gare don daukawa na ayyana fakana fihi makhluqan mun cusa mata wani abin halitta mai ruhina daga ruhinmu ai ruhun hubila bila wasu da ruhi ruhina mun ka halitta ba tare da wani tawassuɗi na tushe ba a ruhu jibril haisu na faka fi jaibi bagiran da ya busa fi jaibi a cikin aljihun dur a harigarta la halƙin lahi ga halitta ubangiji fi ilhul wasilu ilaiha aikin Allah wanda saru gari ta fa hamalat sai ta ciki bi Isa to ita Maryamu wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gasgasta da kalmomin ubangiji ta shari'i shari'o'in ubangiji wannan shari'o'in allati auha biha ila al-anbiya wadda Allah ya wahayi zuwa ga annabawa وكتبه بالإبراد للجمهور والجمع لأبي عمرو وحفص kuma ta gasgasta da littafan Ubangiji in an karanta da jami'i ko kuma an karanta shi da mubradi ay al-injil aw al-kutubul munazzala ko ko duk littafin da Allah ji su ta da shi aw law ko ko law al-mahfuz maryamu wa kana min qawm min al-qawm al-qanitina ta zan daga cikin mutane masu da'a na masu ɗa'a, jiyawa maceta amma sai an ka ingiza cikin maza Ai min jumlatihim anan ghallaba al-muzakkar isharatan ila anna da'atiha lam taqsur an da'ati rijalil kuman. an rinjayar da muzakaranci nan domin nuni bisa ga cewa ɗa'an maryam ba ta takaitu ba ga ɗa'an maza cikakku mace ce hausa aka ce ta mace mai kamar ɗa namiji ko to ɗa'a ta ba takaitu ba ga ɗa'an maza wani jizo an tafuna min ibtida'iyya li annaha min zurriyyati harun domin maryam tana cikin zuriya harun alaihi salam to in ya zama da wannan na an kai tafsiri to fa yakunu madahan laha sai ya zanya yabo an kai gare ta bi sharhin nasabi da daukaka dangane ba da marhiha bayan yabanta bi karamil hasabi da karamci na darajarta روى بخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخاري ومسلم سورة منظوم الله ياتي كمل من الرجال كثير ya cika babu tawaya daga cikin maza masu yawa an samu mazaje waɗanda sun riga sun kammala ba su da nukusa nukusani amma walam kamul mulminan nisa illa asiya Imratu fir'aun wa maryamu imratu imran wa khadijatu bintu huwaylidi wa fatimatu bintu muhammadin ba wanda ya cika cikin mata in banda asiya mata fir'auna ɗiyan muzahimu da maryamu ɗiyan imrana da hadidatu ɗiyan huwailidu matan manzon Allah da fadimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam jama'a mun ji waɗanga mata su guda hudu su sun kammala amma wa fadalu ai wanda ka gaugawa wannan shi wannan na ce ne muna gauga wa fadalu aisha ala nisa ka fadalin sariri ala sa'ir da'an yana mai maganan nan fifiko aisha ita kuma akan sauran matan duniya duka kamar fifikon kaɓakin malmala maɗaukaki ga sauran abinci eh hasu hasu aran nisa ya kace duka muna tare da kuwa bari mu jiya wa fihi dalilun zahiran wannan akwai dalili bayyana ala anna aishata abdalul nisa alal idlaki Aisha ita an mafificin mata bisa ga mutlakan ba sai a tsaya kida ba ko an ce wuri kaza dan gane kaza a gaba dai duk mata da ka sani Aisha na gabanta kowace ta ah yace in kana so karin bayani yace wala anna rifata wa ulu shani inna ma huwa bil ilmi ai daukaka da daukaka sha'ani yana kasancewa da ilimi ko bai kasancewa walam yudani ha kafirun min rijal mai yawa daga cikin mazan an ka ce kammalaluna ba wanda ko kusance ta don haka fi fadalu ala ala nisa' cikinsu akwai falala akwai bibiku akan mata akan aisha wallahu alam Allah shi sa asilin littahi ne وفي wa manatu siddiqi ba'da al kubra an ka ce cikin mata Maryam sannan zahara sannan ɗaya siddiqu amma bayan babba hadija wa da siddiq to saboda haka Aisha tana gaban duk wata mata eh wa ita sai da Aisha amma adal kubra ce bayan babba Khadija amma tana gaba ai tana gaba ya jinkirtar da ita amma ita a gaba